Na yadda Humaira don Allah yake yi, amma duk da haka dai, kai ƙauna a tsakanin. Amma ba soyayya tsakanin da shi. Ni duniya ba kalmar da na fi tsana ma irin kalmar su. Don Allah ku daina mun maganar soyayya. In kuma har don soyayya yake yi, to tun wuri wanda ya daina. Ki bani dama, kalilan insha Allah zan sanar da ki. Amma dai ki sani ina sai.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 harka take duk Allah ya kawo mu ka ce idan mun zauna za ka gaya mu na san kuma idan ka faɗi magana ba ka ta da ita magana ɗaya kake to yanzu gashi mun zauna ina sauraron ka a bani labari haka ne umma shi sa ma na dawo saboda ina so ki samun albarka amma dai ina ɗan shakka abin da zan faɗa ɗin da kuma ya zamto biki amincewa, don biki amincewa dole haka san hakura a'a gaya mu maza ina sauraron ka wace ce daga ciki Allah da ya sa wacce nake zaton ci. Abin na fahimta na ga kamar kin fi karkata akan ita barista Hajara kuma tabbas tana daga cikin waɗanda a baya na ce da ke na aminta na ji hankali na kwanta da su. To kuma amma a satin nan suna bai sake bullowa wanda nake ganin kamar hakan zai fi min kwanciyar hankali. Subhanallah. Haba baba. Ya kuma kake nema ka sauka daga kan da'irar da na san ka. Ina san dai in dai ka faɗi magana guda ɗaya kake ya kuma kake nema ka canza umma dukan su ba da ne alkawari ban ce da kowace zan aure ta ba to amma kamar yadda na gaya miki a satin da na haɗu da wata baiwar Allah da tana cikin matsanancin buƙatar neman taimako kuma marainiya ce dan naje je gidansu na ga halin da suke ciki ko yau na je sai nake ganin kamar in na taimaka mata zan fi samun lada ina son na yi aure don taimako saboda ne koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam duba da cewa da yawa daga cikin auren aurensa duk ya yi su ne don ya taimaki al'umma ba wai zaɓin ransa ba ne a karan farko don ya yi taimako ne yake to ina so ni ma na rabauta da wannan ladan na je gidan na ga suna cikin wani hali sosai na damuwa to shine nake ganin idan na aure ta kamar na rage masa raɗaɗi kuma ni ma zan fi samun kwanciyar hankali saboda ina so ni ma na auri marainiya kamar yadda ni ma nake maraya to ba nan ba baba game da maganar tarbiyyar su shine abin da nake so in ji saboda akwai matsala ba zai wa muna zaune lafiya a cikin gidanmu kowa yana ganin mutuncin kowa da girmama juna da so da ƙaunar juna a je a ɗauko mana mai gurɓatacciyar tarbiyya a zo a canza mana tsarin cikin gidan nan abin da nake gudu kenan ba duk abin da ka zo da shi insha Allah in dai na fuskance shi ai babu wani matsala tarbiyyar ita ce abin tunani tunda baka daɗe da haɗuwa da ita ba to naji ka dai samu mareniya yawwa amma kai ai ba gama garin maraya ba ne maraya ne ba irin sauran marayu ba ai maraya mai abin yi eh sai dai a ce kawai dai ya rasa mahaifi baya ganin sa saboda haka dai ka ɗauko marainiya fata na Allah sa tarbiyyarta ta zo daidai da tarbiyyar gidanmu yanzu jibo ya sallame ni ya ce zai tafi birni ni kuma gaskiya Allah ya ji ya gani ni ba na son wannan tafiyan tasa kwata-kwata wannan tafiyan bata kwanta min a rai ba abun da nake so da kai yanzu ka bi hanya ka je ka same sa ka ce masa ban da lafiya eh, kina ganin ba matsala to idan ya dawo ya tarar kina lafiya da kuma to ni na san me zan ce masa gaskiya ni ba na so yayi wannan tafiya ga ilu da ya tafi birni har yanzu fa bai dawo ba gashi jibo shi ma yana so ya bi bayansa to me yasa ba kya son tafiyar ka san ilu tun da ya tafi birni har yanzu bai dawo ba shi ma ina ga wata ya je samu a birni ya makale mata shi ne yanzu jibo yake so ya bi bayansa gaskiya ni wannan tafiyan ban yadda da shi ba ban amince da shi ba don girman Allah ka yi sauri ka je ka faɗa masa ban da lafiya sabida idan babu shi gaskiya ba zan iya rayuwa ba gwara na rasa rayuwata da na rasa shi to shikenan bara in sauri in tafi tun kafin ma yayi nisa to dan girman Allah sauri ka je ka dan Allah Eh wallahi zan yi tafiya ne. yi tafiya zuwa ina? Zan je birni. Aka je birni? Eh. Anya ka yi tafiyar kuwa? Ai da yake ba ma daɗewa zan yi ba. Yau ɗin nan insha Allah kwana ɗaya zan dawo. To ai naga amaryar ta kace ba lafiya. Wa? Jero. Jerin ce ba lafiya? Eh. Subhanallah. Amma yanzu fa na baro ta lafiyar ta kalau banda abinka jibo yanzu ai zaka iya rabuwa da mutum in jima kaɗan sai ka ji an ce baya da lafiya ko kuma ka ji an ce ai Allah ya masa rasuwa kuma gaskiya ne to ai kuwa in dai haka ne gaskiya na fasa tafiyan nan domin tafiyan ma da zan yi domin ta zan yi ta amma domin lafiyar jaru ni tafiyar mun komai muhimmanci don haka ba zan tafi ba gaskiya zan koma mu je a ni yanzu zan je wani gurin ne an aike ni yanzu zan da to to shikenan ni bari in ji haka ne ina sa rai ita tana da tarbiyya ko da akwai wata matsala a gurin ni dai amma babbar damuwa ta shine yanda ba ta da mahaifi zan so a ce a taimaka musu a rage musu radadi ita ma mahaifiyarta ta samu sauki a rayuwarta Allahu akbar kabiru sai nake gani kamar Alhaji bai rasu ba sunan baya nan ne amma komai naka irin nashi ne haka iya rayuwa Alhaji haka ta tafi akan taimakon bayan Allah yana son ya ga ya taimaka wanda yake da buƙatar taimako Allah gafarta masa subhanallah umma madan Allah ki daina kuka haba ba nan ba zan taɓa daina kukan rashin alhaji ba sadan sadan da nima na amsa kiran Allah ma'ana nima na koma ga Allah ƙasa ta rufe min idanu Allah ban gaya miki wannan labarin da suka ki kuka ba bukata ta ga kina cikin farin ciki a koda yaushe shine kike samu albarka ba na son hawan ki dinga zuwa ka bata min rai ba gaba ɗaya yanayin ka ne idan zan biye ma kullum ma sai na yi kukan nan kullum sai alhaji ya zo ya tsaya mu a cikin zuciyarta Allah ya albarka alhaji ya bar baya baya kuma ta yi amfani ya bar kaɗa guda ɗaya tankar da dubu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa ya baka haƙuri da juriya kuma ba zan iya tafiya ba ba zan iya tafiya an baki kina kuka babu komai kukan nan ba zan taɓa daina shi ba kamar yadda na gaya maka amma ba komai ka zai yanzu ya tsaya sarki kin daina me yasa kika min haka bayan kin san da cewar mun yi sallama da ke lafiya kalau jaru kuma kika ce kika tura aka gaya min cewar ba ki da lafiya yanzu gashi na da wani ga lafiya ki kalau dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi zuciyata ba za ta iya da rashin ka ne, shi isa na ce a je a gaya maka ban da lafiya ina cikin tsananin son ka ne shi yasa amma jaru me yasa kai mun magana ba kya tunanin yanzu ko kin sake gaya min gaskiya in ɗauka ƙarya ce in ƙi da ke ƙarya ba ta da amfani yanzu na tafi kin tura an gaya mun cewar baki da lafiya gashi na zo na ga lafiyar ki kalau ka san ilu tun da ya tafi birni bai dawo ba wata ya je ya samu shine ni kuma ina tunanin kar ka je birnin nan ka je ka samu wata ta kwace min kai na yi nisa a sonka ba zan iya rayuwa babu kai ba jaru amma so nawa na gaya miki so nawa na gaya miki jaru cewar duk inda na je na riga na ɗau alkawarin cewar na riƙe amanar su na riƙe amanar sanki jaru duk inda na shiga babu wata ƴa mace da nake kallo ko nake ji a cikin zuciyata sai ke jaru me yasa za ki haka kai hakuri na yi tunanin idan ka tafi wani gari za ka iya mantawa da ni. Sai sa hankali na ni bai kwanta da wannan tafiyan taka ba. Shi kenan, amma don Allah ka ki ƙara yin kin Kuma ina so ki sa a ranki cewar jibo naki ne, kamar yadda jaru ta jiba ce. Tunda ma ni ha'anya. lafiyar nan yau ba za ta yi in bari gobe ko kuma in sake sa wani lokacin. da Allah ya sa mata. Jari. rayuwa idan babu sai ba zan iya ba. Jari ta jibo, jibo na jari. amma dai har yadda kina jin tsoro gani kike kuma za ta iya kwace gaskiya wallahi gani nake ni idan gashi nan iru tun da ya tafi birni ya je ya makale wa wata a can birni sannan kuma kai kai a ce wai ka bi bayan to yaya za a yi hankali ne ka ai ili daban jiba daban kike manta jiba na jaru ne jaru ma ta jiba ce <laughs> ko to shi yanzu shikenan to na ji

wallahi ba ta haka ba da na sassaba miki wannan bawan Allah fa da alkhairi ya bawan Allah nan yanzu ya riga ya gama saita sai ya saita ki ni fa bari ki zinga miki wannan bawan Allah wallahi tallahi dazu nasihohin da yi mun ni tun da nake a duniya ba a taɓa min su ba amma kwata-kwata kina so ki maida hannun agogo baya bari fa ki zuba yanzu ko ku sai kun fi jin daɗin zama da ni a nan a cikin gidan nan kuma bari ki zinga miki idan ma baki sani baki sani bawon Allah nan yana sani saboda haka ki bada kai kawai ya gobe kakka ƙara mun maganin su kakka ƙara furta cewa wai wani yana so na na tsani su na tsani mai son su ka gane ko kaka ƙara min zancen wai wani yana suna ko ka manta halin da da ka jefa ni ne duk halin da na shiga ba sardiyan ka bane na shiga yanzu zaka zo kana cewa wani wai wani yana suna na kaka ƙara min maganar su na faɗa maka to mutumin kirki ne wannan a goshin sa kaga an rubuta ni ya nuna min da mutumin kirki ne a'a duk da haka suke zuwa da haka suke yaudarar ku ba wani wani da zai ƙara zuwa mu da wani maganar su ko kuma wani wannan yarda da shi na tsani so son gaba ɗaya in general na tsane shi haka kaka ƙara man zancen wai wani yana suna shi shi ka san me a cikin ran shi assalamu alaikum amin wa alaikum salam barka da zuwa barka da rayuwa danginta dariya da ban haushi amanar so amanar so amanar so na ana ka